Adam, Adam, Adam, sau nawa na kira sunanka? Adam yanzu da gaske ƙara aure za ka yi? Ni wallahi tallahi damuwa na guda ɗaya za ka haɗa kan 'ya'yanka, za ka guggura kan 'ya'yanka. Don kowa ya sani duk gidan da aka ce mace ya wuce ɗaya, mata suka zama biyu, uku, hudu, to bala'i ne. an riƙa rikici kenan da munafurci da fitina da baƙin ciki da hasada kuma kowa ya san irin wani yadda zaman gidan yake irin yadda zaman gidan kishiyoyi yake kuma kai adam kai kanka daga gidan yan uba ka fito me yasa kake so ka wa ka haka mm, ni damuwa na kenan wallahi da ƙyar zaka ga an gida da mata hudu kuma wai an samu haɗin kai a cikin yara is never possible an rika ƙulle-ƙulle kenan da hasada Adam, Adam, Adam. Ni wal- Jaruma, jaruma, jaruma na ji saƙonki kuma na gano ki. Don haka za mu yi one on one. Za ki ga alat, ki haɗa mun kayayyaki iri-iri na gyaran gida saboda tsaro. Eh, jaruma, sannan matata guda ɗaya kacal ita ce sofi